waddu lau tudhinu fayudhinun sun yi burin ina ma a ce ka sassauta musu akan addini su ma su sassauta maka kuma su lallaba ka